a sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi goma sha tara da kawo yanzu aka fitar a jihar Adamawa na nuni da cewa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC janar Muhammadu Buhari shine ke kan gaba da yawan ƙuri'u inda ya lashe ƙananan hukumomi goma sha biyu zuwa lokacin aiko da wannan rahoto yayin da shugaba Gullo Jonathan ke da ƙananan hukumomi bakwai a jihar Adamawa tun farko da yake jawabi jami'in bada sakamakon zaɓen Farfesa akoba Joffrey da ke zama shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Ukari ya yaba wakilan jam'iyyu bisa haɗin kan da suke badawa yayin tattara sakamakon zaɓen very much. Uh, I know this has taken us a long time, but we appreciate the fact that you are all able to be here. There are a few more local governments that haven't quite made it. We hope that. Uh, Ina gode muku bisa hakuri da kuka ta nunawa. Godiya ta musamman a gare ku. Wannan aikin mu ne baki daya. Kuma da zarar mun kammala samun sakamakon sauran kanan hukumomin da suka rage. To fa nan take za mu bayyana cikakken sakamakon a cewar jami'in ba da sakamakon zaben. A jihar Taraba ko hargitsi ne ya tashi a takum game da sakamakon zaben da aka gudanar jiya Lahadi a yankin kamar da yadda shirin gani da ido suka tabbatar. Takum yanzu ana ana suna shooting suna suna suna bindiga up and down mutane suna running hansa eh, skelter a takun yanzu. To me yasa ake harbe-harbe a takun din? To an ce mutanen PDP ne suna so su yi mabudi result ne an karba sun ce wani party ne ya yi wani gaba amma eh, duk mutanen PDP suna so su murda da bin result ne. So tare da sojoji da police wanda suna wurin su abin da ya ka problem ne kenan. To sai dai kuma da na tuntube shi kakakin nan yan sandan jiha Taraban SP Joseph Kwaji ya ce fa bai da cikakken bayani a yanzu. Ban da labari. Ba wani abin da ya fara takun a ya sani na. A kullum muna kan bakanmu a tabbatar da cewa tara taraba suna zaman lafiya yanzu ma dai ana ci gaba ne da hada alƙalman sakamakon zaben jihar Taraban wanda kawo yanzu ana dakon isowar sakamakon wasu ƙananan hukumomi yayin da a bangare guda kuma aka ɗage zaben kujerar majalisar wakilai na mazabar Okare har zuwa ranar goma sha tara ga watan gobe to ko shi ma takarar suka ji ne da ɗage wannan zabe honorable Daniel Isha Gani shi ke wa jam'iyyar SDP takara a yankin Ukarin. wani dalilai aka bada na dage zabe har zuwa ranar sha ɗaya? dalilan su ne kayan hannun sensitive materials da ya kamata a kawo zaben kari da ilmi Federal Constituency na su cika ba. Shi ne kaga shi ne ya sa da yadda kaga jiga ya daga zaben Federal Constituency guda goma sha daya jigawa da jirga da taraba da wani kuma kudu can. A wata sabuwa kuwa na 'yan sandan jihar Adama ita ma ta musanta rahotannin cewa tana rike da wani jami'in hukumar zaɓe. INEC a jihar da ake zargin ya kaɗi wasu miliyan naira don gudun zabe DSP Usman Abubakar kakakin rundunar yan sandan jihar Adama ya ce fa ba haka zancen yake ba a ba ni da wannan labarin kawo ga wannan magana muke da kan to kaman a wannan zabe akwai wanda kuka kama dangane da abun da laifukan da ya shafi harkan zabe a jihar Adama wallahi babu na sanin babu nan da yan awanni wata ila za a bayyana sakamakon zabe wani kira kuke wa al'ummomin jihar Adamawa su kwantar da hankalin su su ci gaba da bin doka da oda kar su dauki doka hannun su kuma muna fatan Allah ya da ko da an bayar da an bayar da sakamakon zaben ba wani abin da zai gudana da ke ah, ita rundunar yan sandan mashi take. Ibrahim Abdullah Zezo, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.